kuɗi ba ya zan ɗauko yan tiktok ɗauko kuɗi a jiho na karama kallon ɗauki kuɗi dai in raba musu in sai musu ruwa in sai musu abinci in kirawo yan fim a nan gurin mu zo mu zauna mu hira ɗauki in ba gyara nake so bai na nake da wannan lokacin ko yau muka ga wanda ya karya doka ya za mu kama shi kowaye kuma haka kuma dalilin da ya sa mai girma gwamna ya rubuto min takarda ya ce malam mun yadda da kai kai mutum ne to na farko dai dokar hizba tana aiki ne akan kowa kuma kai ma ka ga alama ba wanda muka tsallake wanda ya karya doka wanda ba mu kama ba kuma aikin mu hizba an muka kama ka mun gama aikin mu sai mu kai wa kotu da kuma kotu alkali in ya gamsu da hujjojin da muka bashi ya hukunci in bai gamsu ba ya saki mutum in ya masa doka iya aikin hizba shine taimaka nasiha ta baka shawara in ka karya doka ta kama kan ta kama kai mai zata da kai ta kai ka kotu to me alkali zai yi ya fita daga hannun hizba alamun kwata a ce irin wannan ne ya faru tsakanin ku da murja. A ai ba tsakanin mu da murja ba ne ba tsakanin mu ba da kowa ba ne. Mu mun gama aikin mu ai. Murja ta fita daga hannun mu ta je hannun kotu. Kaga ai ba a hannun mu take ba. A daga kwata ma da sake dawo. Hmm. Kan cewa lokacin da ake wasu suna zargin lokacin da aka samu kama murja akan wannan abubuwan bayan an mata nasiha. Har ma na zargin cewa ba a gida ba ne wannan ɗin ma wani abu ne na faɗa kuma wasu ma suna da to me yasa aka bayyana mijin ba a bayyana wanda aka kama su tare ba wannan maganar gaskiya ne ko ko dai ya bace to mu ba mu san me ya faru ba ka san shi komai ana yin sa ne da tsari in ka zo ka cewa ne ya karya doka ka za ka tarar da mutane goma ko ashirin in ka zo operation sai ka kama wanda ya karya doka ragowar da sakin sa ake wata ramin zuwa operation za mu tarar da mutane da waɗanda suka zo gurin da niyyar barna da wanda ba aka zo na aka tantance sai a ga wane ya yi laifi kaza a kai shi wane wane ma farkon zuwan sa ne nan sai a sake shi wane da dirin waɗannan ba wai kawai da mun kama mutum ba so muke a ta ɗaura mutane ba a karama kallon so muke yi a gyara hizba so take a gyara in ba haka ba ya zan ɗauko yan tiktok ko kuɗi a jiho na karama kallon ɗauki kuɗi dai in raba musu in sai musu ruwa in sai musu abinci hmm? in kirawo yan fim a nan gurin mu zo mu zauna ni hira dauki ba gyara nake so bai na nake da wannan lokacin amma mai son gyara sai ka zama uba wasu lokacin da muke yin wannan kuma gani suke mun yi sanyi da ko muka fara operation sai aka ce mun yi zafi <laughs> to kaga in kace zaka bi ta mutane ba fa zaka yi aikin ka ba ka gane da wasu sun ce ba za a iya kama wance da wance ba kuma da aka kama kuma aka ce me za ka kama wannan surutu za ka yi ta jin sa mu dai mun san muna yin abin mu na hizba akan ka'ida akan doka akan tsari kuma duk wanda ya san mu akan wannan aikin ya riga ya san mu aikin mu kenan ba wanda ya zo nan zaune zaura da hizba dan ya samu kuɗi in kana hizban nan ma ko nawa ba mu nan biya bashi ba ba ce mu kwashe mutum mu sai ba amma dole ran tausayi zai sa in kana da dan canji sai ka dauko ka bayar ko albashin da ake ba mu hizba muke karar da shi to in baka zo nan mun da ya zo hizba ba da niyan neman lahira ba to me zaka yi me zaka samu a hizba in ba aikin lahira zaka yi a gidan baka kaya min ya zaka me zaka samu ana ba ana ta ya madi cewa da lokacin da aka wusatar da kai wasu cewa suke za ka iya ajiye kujera kamar hakan ta an yi wanda ba wanda ya taɓa fusata ni kawai aiki ne yake sa fi sabilillahi ba wanda ya taɓa fusata ni duk da na yi fushi mafi yawa sai abin da yake na addini ma za ka ji mutane ai da yawa ko zage ka taɓa ji tun da kake shiga social media sama da shekara ashirin ka taɓa ji ina ina ina kare kaina bisa wani ya zage ni ko ka taɓa ji ina ma wani raddi bisa ya yi min wani abu in ka ji na yi magana to sai an addinin Allah aka taɓa tarbiyyar da malamin bai ya bamu ya ce in an taɓa ka kai shiru sai Allah isa kama amma an taɓa addinin Allah ka kare in ka kare addinin Allah to kai ma sai Allah ya kare ka kai ba fata hmm. wannan zargi ne da ake cewa za ka iya ajiye aiki to gani kana gani a zaune akan kujera karo kaza uh, uh, Aminu Ibrahim Daura <laughs> ah, ya nuna dai kawai yadda muka fahimci wannan zantawar ba wani wanda ya gagari hukumar nan a bisa dokokin babu babu ko babu wanda ya sa mana baki har yanzu mu a cikin hizba ba wanda ya sa mana baki ce mu dakata kan mu kamawa wani ko mu sassautawa ne har yanzu ba ko mutum ɗaya ba wanda ya mana waya ce mu saki wani kuma tunda ba hannun mu yake ba wancan abu da ya faru ka san ba hannun hizba ya faru ba tsakanin alkali ne da kurkuku ba a gidan hisba ya faru ba ko yau muka ga wanda ya karya doka kowaye za mu kama shi kowaye kuma haka kuma dalilin da ya sa mai girma gwamna ya rubuto min takarda ya ce malam mun yadda da kai kai mutum ne tsayayye jajirtacce mai aikin musulunci don haka na baka wannan hukuma ka jajirce ka ka gyara ta kuma ka gyara al'umma haka gwamna ya rubuto mu kuma har yanzu gwamna bai ce min kak ne aiki ba to kaga wanda ya bani aiki in ce in yace kan nayi to kaga shine nake da magana amma wanda bai bani aiki ba in ya ba daidai ba kowa ya sai na gyara masa wajen wannan aiki na hizba mai girma gwamna ya bada kwangila ana na ana ta wannan aikin ba dare ba rana kaga abu na ɗaya kenan abu na biyu bayan zuwa na yanzu haka mun yi magana da Yobe State gwamnan Yobe ya kai doka majalisa an yi doka za a kafa hukumar hizba katsina an kafa hizba a gane jigawa nan ssg ya zo da shi da manyan malamai da manyan ma'aikatan gwamnati sun zo nan gurin su ma gwamna ya turo sun zo mu yi magana kai za ka fa hizba hakan nan kwanan nan muka je jihar kebbi aka auren gata kuma su ma ba su shawara su kafa hukumar hizba kuma yanzu kaga wani bangare na kaduna sun zo su ma akan maganan hizba da aka kafa a lokacin sabon gari local government ko muna fata za a kafa hizba ko ma'aikatar lamur kula da lamuran addini a jihar kaduna to kaga jihohi sun ɗauka ana ta yi kuma kanan ita ce cibiya in kanan ta gyaru ai duk komai gyaruwa zai saboda duk mai neman abin arziki kano yake zuwa duk mai neman abin tsiyama kano yake zuwa kuma kaga alhamdulillahi waɗannan da, da muka musu nasiha kuma yanzu ma hizba ai ce musu muka mun ba da kofar tuba to dama dai rigima aure ce ka san ni mafi yawa kes ɗina na aure ya fi yawa shi mala sha muke asali kusan ta program a gidan talabijin din da ya taba zama cewa kullum ni abin da ya fi na ina gan aka gyara gida to al'umma za ta gyara in aka gyara yadda muke aure yadda muke kula da tarbiyyar 'ya'yanmu kullum tarbiyyar yara a koya musu sana'a kowa ya kula da ɗansa mu daina zubar da 'ya'yanmu suna bara a kan titi mu daina banzatar da matanmu mu dinga kula da haƙƙin iyalanmu wannan kullum shine nasihata mu daina kashe aure babu dalili mu daina wulakanta mata mu daina wulakanta ilimi mu daina wulakanta sana'a in waɗannan abubuwan na gida suka gyaru to mafi yawa ai daga gidan ne ake sana'anto mutane su fito waje ta mu ba gwamnati na waje mu mun gyara na gida sadaka ni kullum fata na kenan a wannan hukuma ta hizba shine duk wanda ya zo da abin da za mu iya yi mu yi wanda ya fi ƙarfinmu mu duba hukumar da take da alaka da wannan abin mu kai mata